assalamu alaikum wa rahmatullah ina son yi wani takaitaccen bidiyo ne saboda in mana ta'aziyya da alhini na musibar da ta faru da mu a nan arewacin najeriya wai yau a arewacin najeriya mun yi sakaci mun yi lalacin da har za a iya shigowa cikin mu? a ɗauki gari mai tarihi mai asali kamar gobir a shiga a ɗauki sarki a taho da shi jeji a doke shi a fasa mishi ido a zidda mishi da jini kuma don wulakanci a yi masa bidiyo a aiko mana mu gani kuma daga baya a kashe shi a jefar da gawarsa su waye suka wani abin wai fulani a jeji wai mutane a jeji mutanen da jahilai ba su da hankali ba su da tunani ba su da a ce mu a matsayinmu na ƙasa muna da sojoji muna da 'yan sanda muna da dukkan jami'an tsaron da muke da bukata don mu kare kau don aka kare mu kuma ma'aikata ne wanda suke karban albashi a sunan mu don su kare mu a ce an gagara gaskiya fi da ni a waje na bata da uzuri akan wani al'amari ba na zargin wani gwamnati ko gwamna saboda ba shi da hurmi akan jami'an tsaro amma lallai lallai da government ya kamata ta gane cewa wannan abin da take wulakanta mu ne take wulakanta iyayen mu take ake kuma wulakanta al'umman mu ake ya kamata kuma gwamnati ta shigo ta taimaka wa al'ummar mu kuma mu ga mutane a ƙasa suna kokarin kare mu amma fa ina son isar da sako ga matasa waɗanda suke sokoto da zamfara da kebbi da sassan kaduna da sassan niger duk ma inda ake wannan kidnapping ina son ku sani cewa ba you don't expect wai soja dan inugu da dan benue da dan bendel da dan bilin ya taso ya zo kasar ku don ya kare ku kanku kuna zaune kuna kwanci a angon wannan ba ba zai yiwu ba mu a yankinmu na borno da yobe lokacin da boko haram suka ishe mu suka fitine mu muka ga suna kashe kowa suna kashe mata suna mutum a gaban za zuwa yi masa walakanci a kwashe dukiyarsa a harbe shi da muka gaji da wannan muka ga cewa wannan abin ba zai yiwu ba matasanmu suka haɗu suka ɗauki gora suka yi fomin civilian jtf tun ana gani kamar wasa ne a ce kace da gora kace da gora daga ƙarshe dai matasan nan wallahi tallahi su ne suka kori 'yan boko haram a maiduguri kuma ina son ku sani soja zai iya zuwa ya yi ƙoƙarinsa amma mu da idan mu mun ga an turo sojoji sun tafi an kashe su an ƙara turo wasu sun tafi da suka ga za su mutu sun gudu an ƙara sojojin nan su ma 'ya'yan mutane ne mu me yasa muna zaune a cikin majalisun anguwarmu muna kallo ana kashe iyayenmu ya kamata matasan wannan garukan ku fara tunanin fomin civilian jtf ba mu da lokaci da za mu tsaya mu jira ana kashe iyayen iyayenmu da iyalanmu ku yi fomin civilian jtf a fara kan garin gobir saboda ku duk yadda muke jin zafin mutuwar wannan mai martaba sarkin ku kun fi mu jin zafin mutuwarsa tunda ku kun amfane shi ku kun zauna da shi kun san wani irin hali ne halinsa saboda haka ya kamata ku jagoranci matasa ku nemi makasanku ku neme su duk inda suke ku kashe su boko haram sun kashe sibilan jtf sun kashe sun kashe amma ba daina sibilan jtf din ba saboda kuma ina ganin dole sai kun yi haka sannan za a samu za ku samu kanku sauki kar ku jira soja da sanda soja da sanda yana ƙoƙari amma kar ku jira su ku shiga cikin su ku taimaka musu ko kuma ku yi fomin naku daban ku je ku yaƙi mutane nan ba zai yiwu ba a rika kashe mutane haka kawai ba gaira ba da wannan al'ummar tamu ba za ta zauna lafiya ba idan muka bari wasu jahilai a jeji suna yi wa mutane walakanci wassalamu alaikum wa rahmatullah sun kashe sarkin gobir jama'a yankin nafin dai sun kashe sarkin gobir wanda kowa sani sai da suka mai bidiyo bayan sun gama bashi wahala suka yi postin kowa gani duniya ta gani yanda karshe dai sun kashe shi to Allah ji kanshi Allah gafarta mishi Allah sa ya huta to amma matasa na wannan yanki Katsina Kaduna Zamfara Sokoto Niger da inda ban ambata ba a matsayinku wa'inda kuke da matasa masu jini a jika kun kai kukanku wa gwamnati ta ƙi ta saurare ku kaga da tana da interest akai kenan ko me ya kamata ku yi sai ku gudu wallahi gudu ba na namiji bane ka juya baya a harbe ka wallahi kai ba namiji bane a harbe ka a kirji a nan ka mutu ta gaba ba ta baya ba wallahi shine ka kai namiji amma ka daina amsa sunan kai matashi ne namiji in dai ba za ka iya tunkarin wa'annan mutanen ba da suke ci ma zarafi suke kaskantar da iyalanku suka kore ku a inda da ku yi noma gidajen ku suka kore ku suka hana ku sakat kun gudu cikin gari still sun bi ku cikin gari suna muku dauki dai dai su dauki iyalanku da ƴaƴanku su je su yi zinace zinace da su a cikin jeji in sun ga dama su kashe su in sun ga dama su dada su in sun ga dama su nemi kuɗin fansa irin rayuwar da kuke yi kenan nawa kake da shi ka tara ka sai bindiga kai ma ka tara ka sai makami ku haɗa kanku a kashe dubu bakwai dubu uku su dawo ya fi wannan ƙasƙancin rayuwar da kuke yi amma kun tsaya sai dai a ringa ku ana kashe ku kisan wulaƙanci ku haɗa kai ku sai bindiga ko da bindigan ba za ta ishe ku ba ku haɗa da wasu makaman eh da ku mutu tabbas za a mutu amma da mu je muna irin wannan banzan mutuwan wulaƙancin na rantse da Allah gwanda a ce a filin daga ne an harbe ni ta kirji a kirji ko a ciki ko a fuska ina tunkaran maki ko kuma a banza wani matsiyaci wanda bai da imani ya miki san wulakanci wanda ba zan iya yin komai ba na rantse da Allah duk wani matashi da yake wannan yankin Kaduna Niger Zamfara Kebbi Sokoto da sauran garuruwan da ban ambata ba in dai za ku zauna irin wannan rayuwar da ku yi to haka za a ringa ɗaukan ku ɗaya ana kashe ku ana wulaƙanta ku yunwa na azabtar da ku gwanda ka mutuwa ta gaba san cewa ka mutu namiji wallahi amma wannan abin kunya ne kuma na rantse da Allah idan kun shirya ku gayyace mu za mu zo ku aika leta ku gani ko ba za a zo ba alhamdulillah alhamdulillah yanzu muke samun labarin cewa allah ya ma sarkin gobin rasuwa to muna taya shi farin ciki kuma muna ƙara gode wa allah subhanahu ta'ala muna ƙara godiya ga allah wato abin da ya mun daɗi shine a rasuwan wannan bawan allah ta yadda ya shahada allah ina roƙonka da kyawawan sunan ka ɗari ba ɗaya allah ka sa irin mutuwar da wannan bawan naka yi allah ya sa ni ma in yi irinta saboda ni babban farin ciki na a duniya shine yau a ce shahada ne na rataya a wuyan wani wani ne ya kashe ni wannan abun farin ciki ne babu babban tashin hankali kamar ka tashi a bacci ga ka mutu a akan gadonka babu tashin hankali irin a ce ai ya kwanta lafiya kun ga Allah ya ɗauke sa wannan zaka je ka tadda Allah da kai sai halinka ne amma duk mutumin da wani ne ya sanadin kashe shi to muna kyautata mai da to shahada ya kuma in an je gaban Allah a ran sauran zancen yake wannan bawan Allah muna kyauta zaton ɗan aljanna ne saboda bai ci ba bai sha ba hasali ma kama shi da aka yi da wulakancin da aka mai aka tura wa duniya wannan yake tabbatar mana cewa mutumin kirki ne bai da haɗin baki da 'yan ta'adda saboda da yana da haɗin baki da su ba za su mai wannan wulakancin ba ai akwai masu sarauta da dama da 'yan aikin gwamnati wanda suke tare da wayannan muna da yakinin ko sun gansu ba za su kama su ba amma da ke baya ba su haɗin kai bai tare da su suka kama shi suka daddake shi jini ya fita suka mai bidiyo suka watsa wa duniya don su tozarta shi ƙarshe yau muna zaune muka ji an ce Allah ya mai rasuwa to muna taya shi farin ciki saboda wannan ita ce mutuwar shahada kuma wallahi Allah ba zai bari jinin shi ya tafi a banza ba Allah irin mutuwar da wannan bawan Allah ya yara ta a wuyan wani Allah ka sa mu mu yi ta Allah ka hana ni mutuwa akan gado na ina kwance Allah ka sa in gama abin da nake in rataya a wuyan wani wani ya kashe ni ban mai komai ba ban ci mai ba ban sha mai ba wala ina ta wannan bawan Allah farin ciki da wannan masifa da kunci da tozar tashin da ake yi gwara mutuwar tafi kuma insha Allahu sarkin gobir sai ya shiga aljannatul firdausi saboda kashe shi aka yi ba bai ci ba bai sha ba muna ta yan uwan shi ta'aziyya da dukkan talakawa da dukkan al'umma dan duniyar musulunci ne wannan mutumin musulmi ne kuma uba ne gare mu muna ta'aziyya Allah ya gafarta mai Allah ya ji kansa Allah ya fe mai duk laifin da yi su kuma wanda suka mai wannan aiki Allah tun a duniya ka nuna musu kasa wasu Allah ka nuna musu kai ne Allah kai ne malikil mulki kai ne gagara misali tun a duniya kafin ku mutu wallahi sai kun gani shi kuma mutuwar da sarkin gobe yayi mutuwa ce irin yadda kowa yake bukatan ya mutu Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya gafarta mai Allah kuma ya bi mai hakkinsa mu ma in tamu ta zo Allah ya sa mu mutu mu a wuyan wani ai malam babban hasara shine ka mutu akan ka. ka tashi ana ai lafiya ya kwanta gashi ya mutu to irin mutuwar da zaka je ka tadda Allah da kai sai halinka kenan amma baka ci ba baka sha ba baka da laifin fari ba na baki kana hanya wani ya tare ke je ya kashe ka to in Allah da zaka tashi a gaban Allah empty duk wani masifar da ka ɗauko da bala'i ya tattara ya dora wa tsinan nan da ya kashe ka Allah ya gafarta ƴan uwansa da ƴaƴansa muna musu ta'aziyya Allah ya sa wannan mutuwar ta zama hutu gare sa duk wanda zai hau matsayin da yake na sarkin gobe Allah ya kawo mai adalci wanda zai ci gaba da kyautata wa al'umma kamar sa shine iya fatan mu to jama'a yan kidnapping dai sun kashe sarkin gobe wanda kowa sani sarki mai daraja ka sarki mai daraja kara shi ga duniya yana yana da hannu daure wannan Allah ba zai taɓa barin ku ba ba ku kyauta ba kun ci amana kun ci amana addinin musulunci kun ci amana illanci kun ci amana makwabtaka kun ci amana zaman tare kun ci amana tarihi kun lalata da suna ba ku kyauta ba abin da kuke yi Allah tabaraka ta'ala ya shirye da ku Allah ya shirye da ku idan kuna da ruwan shirya idan ba ku da ruwan shirya Allah tabaraka ta'ala ya mika ku hannu kamar da mika fir'auna Allah ya mika ku hannu kamar da mika ainihin namarut Allah ya mika ku hannu kamar da mika mutanen adawa da samudawa wallahi kuna da ƙarfi babban dubara za ku shine ku yi maza kafin Allah ya kama ku a sun kama sarkin mai martaba sarkin gobir suna gana mashi azaba kuma ni gina gajini a kirjinsa ya wanke ji abin gan shi da kuma sun kwakwale masa ijiya ne ko ko dai ya aka yi na dai da igiyar ta yi ta zama ta iri haka nan kamar dai kwakwalala ijiya ga kuma irin jini dai ya santa da ijiya ni dai ba san abin da ya an dare hannayensa a baya yana yana neman agaji da duk al'ummar duniya baki ɗaya ma kawai cewa a zo a taimake shi a shi rayuwar shi a biya kuɗi da suka saka in ba haka ba daga jiya daga shekaran jiya ne laraba shi kenan tashi tasa ta ƙari gaba ɗaya kuma an nuna har da wani ɗan sarkin gobe ɗin eh, eh, Nijar. To, Allah Ubangiji ta barata Allah ya ba mu mafita. Kuma Allah ya ba su mafita. Mai mata ba Allah ya ba su mafita. Ta shi da sauran waɗanda suke a hannun 'yan bindiga. wato anan ne nake isar da sako ga 'yan bindiga yan bindiga abin kuke yi a cikin dazuzzuka ya sa'a a tsarin addinin musulunci ya sa'a kuma wannan amana da kuke ci na rantse muku da allah wanda ya halice ne ya halice ku allah bai zai baku ba ina rantsewa da allah na rantse da allah da girmansa da sifofinsa cewa abinda da kuke yi na cin amana na zalunci na tozartar da mutane masu kima masu daraja da sace-sacen dukiyoyin mutane da kuke yi da matsa mutane a wajen su kawo kuɗin fansa wallahi tallahi Allah ba zai taɓa bari ku ba iya kawai babban abu shine ku yi gaugawa ku tuba ku riga Allah tuba ma'ana ku riga ku tuba kafin Allah ya danka ku hannun da ya dace da ku akan irin wannan aiki da kuke yi na ta'addanci ku gaugauta kuma ku sani kuna da lokaci lokaci ne Allah ya baku kuma lokacin zai kawo zai kai ƙarshe yadda kuka san fir'auna ku dai musulmi ne ku dai musulmi ne yadda kuka san fir'auna yayi zamani ya ci amana ya yanka jarirai ya yi fadin mata ya yi komi kuma yau ya zama tarihi kuma yana ta cikin azaba Allah haka kuma naku karshe zai zo to dubara da za ku yi shine a wannan ta'asa da kuke ku gawo bauta ku duba ku inda kuke manya da kuke sawa ana kamowa ku gaugauta ku tuba kuma ku tirsasa yaran ku su tuba wannan shine abin da fi kuma ku ji tsoron Allah ku tausaya mai yankinmu na arewa ta yamma ku tausaya mashi ku tausaya ma al'umma mu dai fulani kun zuban mu da mutunci kun zuban mu da daraja gaba ɗaya kun hana mu ma mu ma fito mu ce mu su suwaye kun zubar da mutuncin wannan kabila gaba ɗaya mun san cewa eh an zalunce ku kuma ana zalunta ku tabbas babu abin da ba a yi maku ba na cin mutunci da kanshi gonakai da kwashe shanu bangaren abin da shafi hakimai da gatai emiyoyi yan sanda alkalai da duk sauran masu zalunci sun zalunce ku mun sani muna sani amma martin da kuke mayarwa ga al'umma wanda ba su ji ba su gani ba ko da wanda ya zalunce ku Allah ya hana ku musu ta'addanci ko da wanda ya zalunce ku iya idan za ku shi ne faman da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma da alaikum haka Allah ya ce in ka kasa hankurewa wanda ya maka ta'addanci to kai mashi ta'addanci irin ta'addancin da ya maka amma ku kun sani tsakanin da Allah abinda kuke wa al'umma al'umma ba su muku ba muku haka nan ba sarki mai daraja kara shi ga duniya yana yana da hannu daure wannan Allah ba zai taɓa barin ku ba ba ku kyauta ba kun ci amana kun ci amana addinin musulunci kun ci amana illanci kun ci amana makwabtaka kun ci amana zaman tare kun ci amana tarihi kun lalata da suna ba ku kyauta ba abin da kuke yi Allah tabaraka ta'ala ya shirye da ku Allah ya shirye da ku idan kuna da rubun shirya idan ba ku da rubun shirya Allah tabaraka ta'ala ya mika ku hannu kamar da mika fir'auna Allah ya miƙa ku hannu kamar da miƙa ainihin namarut Allah ya miƙa ku hannu kamar da miƙa mutanen adawa da samudawa wallahi kuna da ƙarshi babban dubara za ku shine ku yi maza kafin Allah ya kama ku duba Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan sako ya sauri wannan yan bidiga subhanakallahumma wa bihamdika kare mu daga sharrin su ka raba mu